lokacin da wahashi ya zo ya musulunta annabi ya kalle shi ce kai ne wahashi ce ni ne ya rasu kai ka kashe hamza ce ni ne to ya ka kashe hamza ce wallahi ta baya na biyu wani cakka masa mashi sai da ya bullo ta gaba annabi ya ce to musulunci da ka shiga na allah ne Al'islamu ya jubbu ma qablahu amma ka dinga zama ko a haguna ko a damana ko a bayana dinga ido da ido da kai saboda kan dinga tuna abinda kai in ji wani abu a raina game da kai hamza fa ya kashe an mun annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al-as lokacin da ya kwanta zai rasu sai wani sahabi ya shigo yake ce masa ko ɗansa ne a ciki an ci abdullahi bin amur bin as yake cewa ya baba kai farin ciki ka rayu da annabi ka yi yaƙi da annabi ka yi imani da annabi ka gan shi ya naɗa ka kaje ka yi yaƙi an ɗaukaka musulunci me kake tsoro kuma har kake kuka sai ce ya kai ɗana na ga hali uku game da ni hali na ɗaya da na mutu wuta za ni kawai kai tsaye so da lokacin ban musulunta ba ina tsananin kiyayya ga annabi sai na ga hali na biyu bayan allah ya samu musulunci sai na taho har madina na zo kofa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama na yi sallama ya fito na ce na zo in musulunta annabi ce to bismillah ba na hannu mu gaisa da annabi ya miƙo hannunsa sai ya haka da nasa hannun kai fa kace za ka musulunta ice eh amma na so in sa sharaɗi ita wani sharaɗi za ka sa amuru ya ce so nake duk abin da na wa Allah ya yafe min sai ce baka san al-islam ya jubu ma qablahu ba ai musulunci ya yanke duk abin da ya gabata afallahu amma salafa sai ya musulunta ya ce a lokacin kuma sai san annabi ya shiga zuciyata ne masa biyayya na girmama shi na bi sunnarsa ne abin da ya kamata duk abubuwan shirka ne watsi da su ice saboda kaunar da nake masa da girmamawa bana iya daga ido na an ga fuskarsa ice wallahi kaga mun zauna da shi shekara da shekaru amma an kace in gaya maka su fasa bazan iya ba saboda bana iya cika ido na da shi yace a lokacin na tabbatar da na mutu ina sa rai yace to sai kuma daga baya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah aka bude mana duniya muka zama sarakuna muka zama masu kuɗi muka zama masu mulki mun dau alhakin wani mun wa wani daidai yace to yanzu fa na mutu ko ban san me zai faru ba yace ka ji tsoro na ɗaya kenan haka yake ga dan sai ci tsoro na ɗaya kenan sai waiwaya kawai ya kama kuka yace in na rasu ku gaggauta yi min jana'iza ku ɗauke ni ku je ku sa ni a kabari kar ku bi ni da wuta kar ku yi min kuka sannan ku tsaya daidai kabari na gwargwado yadda za a yanka raƙumi a raba domin in san wace kalma zan mayar wa masu tambaya in sun zo min tambaya a kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wace amsa zan ba su amru bin aski jama'a kun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane kaɗan daga cikin misalai na ciki da na waje wanda Allah ya jarabce su wasu taɓa zuwa suka yi shirka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji ya rasulullah ij'al lana zata anwar kama zatu anwa suka ce ya muhammad mun ga a zamanin jahiliya akwai wata bishiya da aka canfa ta cewa in za ka yaƙi ka zo ka rataye takobinka a jiki ya kwana to da safen ka je yaƙi za ka yi nasara saboda an canfa wannan bishiyar mu ma muna so ka canfa mana wata bishiya mu dinga rataye takobinmu kamar ica ah, ai kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa musa ija allana ilahan kama lahum aliha sai ce ba haka ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gyara wani kuma ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in sha Allahu wa shi'ita annabi ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahda kai kishiya kake so ka bai da ni ga Allah ce ne in Allah ya so shi kadai kaka kara cewa ni da Allah mun so wannan wannan mashi'a ta Allah ce shi kadai wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin so da ya ga abun kuskure ko a aƙida ko a ibada ko a mu'amala sai annabi ya gyara maka ba tare da hayaniya ba